daga cikin abin da zai faru ya ce zai je wa kofar aljanna ya kwankwasa ko ya nemi a bude Ya ce fa ya ƙoli alhazinu man anta Ke shi alhazinu wanda ke kula da aljanna ya ce wane ne kai yace fa aqulu ana muhammad yace sai a cikin ce ne muhammad sai shi ce yace ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bika umirtu allah abtaha li ahadin qablak kun gane ko kuna ji imam muslim ya rawaito shi amma muka ce shi wannan alkhazin ah, ya shahara ana kiran shi da suna ridwan rizwan ta ce shine mala'ikan da yake kula da da aljanna to haka yazo a cikin sashen riwayoyi amma malamai sun tabbatar da wannan riwayoyin da sun inganta ba gaskiya sannan shi wannan alkhazi ne da mataimaka ba shi kaɗai ne yake kula da aljanna ba haka daga ciki akwai khazanatun nar mala'iku masu kula da wuta kun gane ko to wanda ke jagorantar su su wanda mala'ikun da suke kula da wuta da nassin qur'ani shine malik haka sunan sa zuwa cikin alqur'ani wa da ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun an wuta za su yi wannan yekuwa da neman agaji cewa eh, shi khazinin nan da ake kima shi malik ya roƙa musu Allah ta'ala domin Allah ya kashe su Allah kiyaye sai ce innakum makithun kun gane ko to malik din nan kamar da muka zan gane da ridwan eh, in ce wanda aka kima ridwan ko al-khazin eh, shi ma yana da mataimaka wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha to faɗan Allah ta'ala wa qala lahum khazanatuha shi ke gwada cewa masu kula da wuta kaga suna da yawa kun gane ko yawwa haka za su gaya musu alamin ya cikin rusulun minkum ko yawwa to wannan shi ne ah, a wani wurin da Allah ta'ala ya yi bayanin wuta da abin da ta na gare su sai ce alaiha tis'ata ashar alaiha tis'ata ashar to ga wuta ya saka mata wasu mala'iku guda goma sha tara waɗanda suke kula da ita mun ambaci munkar da nakir wanda muka ce mala'iku ne guda biyu da aka wakilta su domin kula da yi mamaci tambayoyi a cikin kabari riwayoyi sun tabbata malamai suka ce malamai suka riwayoyi sun kai haddin tawatur wato sun kai yawan da babu ma yadda za a yi kai tunanin cewa riwayoyin ba su inganta ba da suka zo da bayanin munkar da nakir da kuma bayanin cewa su ne masu yi mamaci tambaya a cikin kabarinsa. dukkan eh, takariban malaman hadisi sun ruwaito wannan gaskiya bukhari da muslim da ashabu sunan da sauransu duka sun ruwaito imamu tirmidhi ma muka ce yayi babi musamman cikin sunan nashi yace babu ma ja'a min zikri munkarin wa nakiri min al malaika kaga wannan shi ke tabbatar maka wannan mala'ikun akwai su da sunayen su kamar da ya zo cikin wannan jerin hadisai akwai raqib atid muka ce mala'ika ne wanda Allah ya wakilta shi domin kula da abinda mutum yake yi da magana da kaza da sauransu ma yanzu mai kaulin illa ladayhi raqibun atid da muka ce raqibu da atidu duka sifan shi mala'ika ne ba wai raqibu daban atidu daban ba ko kuma mala'ikun suna jawa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun saboda ka gungun mala'iku ne Allah ya wakilta da suke wannan aiki na rubuta ayyukan bayi da zan sukan so daga cikin wanda malai ambata akwai alhafaza hafaza su kuma muka ce su ne mala'ikun da Allah ta'ala da lutufinsa da yadda yake kula da bayinsa ya tanide su suna tsare bayi daga fadawa cikin wasu matsaloli daga fadawa da afkawa cikin sharruka kuma suna kare su daga wasu abubuwan za su iya cuta musu su ne alhafaza lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dan adam Allah ya saka masa yana da mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi wanda suke bibiyan juna a gabansa da bayansa na mala'iku yahfazunahu min amrillah wanda suka tsare shi suke tsare shi min amrillah ai bi amrillah da umarnin Allah ta'ala hadisi ya tabbata irin wa'annan mala'iku suna bibiyan juna sukan sauko a kullun kuma gurub ne kamar guda biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe su akwai gurub da suke saukowa a lokacin sallar la'asar ko in ce da kai akwai gurub ɗin da kamar suka ce da ni su suke aikin rana daga la'asar zuwa dare akwai wanda su kuma suke saukowa daga asuba aikin su ya ƙari wajajen la'asar wanda suka zo domin aikin da zai fara daga lokacin la'asar eh, idan suka zo sai su haɗu da waɗanda suka gama aikin suna asuba zuwa la'asar don haka su waɗanda suka gama aikin suna asuba zuwa la'asar sai su hau sama su kuma nan da za su karɓi aikin sai su hau sama yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin ha haka mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ce mala'iku suna bibiyan juna a cikinku wanda Allah ya turo su domin su tsare al'amarinku wanda mala'ikun suna bibiyan juna tsakanin ku mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin ha mala'iku wasu gungun mala'iku da dare wasu kuma da rana yace wa auna fi salatin subhi wa salatin al-'asr wannan gungun mala'iku suna haɗuwa ne da junansu a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asa kamar ne bayani gurup ne za su zo su yi aikin rana sukan sauko ne daga sama lokacin sallar asuba ina fatan gani sai su karbi aiki a hannun waɗanda suka yi aiki na dare wanda suka aiki na dare sai su hau sama ba za su dawo ba sai wajajen lokacin sallar la'asa. shine ma'anar wa nuna fi salati subhi wa salati al-'asr yace thumma ya'rudu alladhina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi yace wa'inda suka kwana a cikin ku to suka aikin dare har zuwa lokacin asuba to sai su hau sama su je wurin Allah fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangiji sai tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhali shi ya fi sani game da su wato he da su ya sanin bayi game da wato shi ya fi sanin su abin da shafi labarin bayi amma duk haka zai tambayi su ce da su kai fasarfin ibadi ya kuka bar na da kuka kwana cikin su fa na sai suke taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun da muka je wurin su kenan jiya a lokacin sallar la'asar mun yi mun sai suna sallah yanzu ma da muka baro su mun su suna sallah kun gane ko yawa taraknahum wa hum mun basu suna sallah asuba sannan wa atainahum wa hum yusallun kuma da muka je musu ma a je kenan lokacin sallah asan mu yake suna sallah to ne ita ce shaidar da su wannan mala'iku alhafaza za su ba bayar wurin Allah ta'ala game da bayi kullum sai sun ba da wannan shaida kaga wannan ana nuna maka bayan Allah na kwarai kenan wanda suke kula da su da su khasatan wa'annan sallolin guda biyu masu muhimmanci sallan asuba da sallah a wannan hadisi bukhari da muslim suka roto shi suka roto shi sanin amma malik ya fitar da shi a cikin muwatta malik kun gane ko to wani su ne gerin mala'ikun da malam ya ambata sai ce wa gairuhum da wani su ko ko wa gairuhum da wani su eh, za ku ganshi kamar shafi na bakwai shafi na bakwai fakara ta ta ta ta ko fakara ta kashe. baya ce wa raqibu wa atidu wa hafaza wa ghairihim yace fa kullu haula yajibu imanu bihim tafsila ce to dukkan waɗanda da muka ambace su wajibi ne mutum ya imani su tafsilan a rarrabe filla filla kamar yadda nasi ya ambata kenan kun gane ko to wannan shi nan shi ne yana fata kun gane to don haka da sai zama cewa wajibi ne akan musulmi ya san dukkan waɗannan gungun mala'iku da waɗanda tabbaci nasoshi na hadisai ko na alkur'ani suka ambace su da sunansu kamar da bayani ya gabata don haka abinda da muke cewa a wannan gaba da mana yake yi da bayanin al'imani bil mala'ika eh, shine cewa imani da mala'iku yana nufin kai imani da su jumlatan eh, bi ma'ana dukkanin su da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ka san amince su da nasi kuma sai ka imani da su tafsilan da ayyukan da nasoshi suka faɗi cewa su ne suke yin amma cewa kamar misali eh, adadin mala'iku guda nawa ne ka tsawara ma kanka tambaya cewa to yanzu mala'ikun nan kan da ake magana cewa imani da su jumlatan da ma wanda ake cewa imani da su tafsilan dukkanin su ma guda nawa ne to wannan malamai suka ce eh, an san wannan tambaya shine babu wanda ya san adadin mala'iku sai Allah ta'ala kuma bai faɗi ya ce adadin su kaza ne ba وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر باب ونسان عدد رندنا ملائكونا أبنجدنك إلا هو سيشي saboda ka karka kallafa ma kanka cewa ka ka ce lalle sai ka san adadin mala'iku ko ka rika tambaya wasu ɗaliban ilimi ko malamai akan wannan kun gane ko to shine sai malai ce wa min arkanil imani aida yana daga cikin rukunin imani kuma kun gan shi ko al-imanu bil kutub imani da littafai allati anzalaha Allahu ta'ala ala ba'd rusuli wa inda Allah ta'ala ya saukar da su na littafan nashi ala ba'd rusulihi da sashen manzanninsa kun gane ko wa fiha shar'u Allah ta'ala wanda cikin littafan akwai shari'a Allah madaukakin sarki sannan yace wal mawa'iz li ibadihi da kuma wa'azoji ga bayinsa fa yajibu imanu biha ijmalan to wani littafan wajibi ne mutum imani da su ijmalan a dunkuli kun gane ko to wannan shine ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida kamar da yan wasu ka sani shine al-imanu bil kutub imani da tafan Allah shi yasa cewa min arkanil imani aidan al bil kutub yana daga cikin wannan imani kuma imani da littafan Allah kun gane ko to sai ke cewa allati anzala Allah ta'ala ala ba'd rusuli wanda su wa'annan littafan da aka ce wajibi ne bal yana daga cikin rukunin imani yin imani da su littafan su ne wa'anda Allah ya saukar da su ala ba'd rusuli kan sashen sa. kun gane ko yawwa to saboda ka sai ku kiyaye wannan cewa eh, wannan sharhi da malam yake yi ko wannan bayani da yake yi yana gwada cewa ba dukkanin manzannin Allah ne kowane kace kace ya shi littafi ba ko ku gane ba yawwa annabawan Allah ko manzannin Allah ba dukkanin su ne Allah ta'ala ya ba kowa littafi ba kun gane kai dai Allah ta'ala saukar da littafai ga wasu daga cikin annabawansa shine allati anzalaha Allahu ala ba'd rusuli to wani tafan kuma ah, daga cikin abin da ke sifanta maka su shine faɗan malam wa fiha Allah ta'ala cikin littafan akwai shari'ar Allah madaukakin sarki saboda ka cikin littafan akwai abin da Allah shar'anta wa bayi na tsarin da ya shafi ibada ina fatan gani ko kace da eh, tsarin da ya shafi aqida da abin da ya shafi ibada da mu'amala da akhlaqiyat duk akwai shi littafin Allah ta'ala sannan wal mawa'iz akwai wa'azoji kuma wa'azoji an bata mutane wasu kisas ko tarihin wani abu da ya faru domin ya zama ibra da wa'azi ga mutane ko abada labarin wani abu da Allah ya tanada a gobe kiyama ko kada ila akhirih da ya zama wa'azi ga mutane shine wal mawa'iz al ibadi fa yajibu al iman biha ijmala ce to wa'annan littafan wajibi ne mutum ya imani da su ijimalan a jumlace shine a dunkule idan aka ce da kai kai imani ko ya waje baka imani da wa'annan littafan ijmalan yana nufin ka ji a ranka cewa dukkan wani littafi da Allah ta'ala ya saukarwa ɗaya daga cikin annabawansa ko manzanninsa ka amince ka yarda ka yi imani da shi daga Allah yake wani littafi ka san sunan shi ko baka san sunan shi ba ka san annabin da aka saka mashi ko baka san annabin da aka saka mashi ba ina fatan gani to shine ma'anan fa yajibul imanu biha ijmala to sai ce wa bima warada bihi an-nass minha tafsila ko shi kazalika wajibi ne mutum ya imani da duk abin da nassi ya zo da shi min hana su waɗannan littafan Allah da ya tsokar ga annabawan su kuma sa? tafsilan a rarrabe filla filla kamar dangane da mala'iku matakin imani da mala'iku muka ce mataki biyu ne don harko ka imani da su jumlatan ko ijmalan duka gaba ɗaya ka ji mataki na biyu shine ka yi imani da yarda da su tafsilan wato a rarrabe filla ma'ana ko wanda aka ambaci sunansa ka ji da shi da sunansa wanda aka ambaci sunansa da aikinsa ta ji karin da shi da sunansa da aikin sau haka to haka nan ne al'imanu bil kutube ki shi ba wato kasantuwar littafin Allah ba dukkanin su ne ya zama cewa za ka gane cewa Allah ya ambaci su cikin Qur'ani ba ko ya tabbata cikin hadisin annabi ya ambace sunan su ba to kawai sai a mataki na farko na imani jumlatan ko ijmalan shine ka ji duk littafin Allah ka yarda su da wanda ka sani da wanda baka sani ba amma cewa wa wara da bihin nasu min ha tafsila wanda muka ce wannan shine mataki imani na biyu da littafai yana nufin kai imani da waɗannan littafan a filla filla gwargwadon abin da ya zo cikin nasoshi na alkur'ani ko hadisai ingantattu da suka ambaci littafan da sunayensu kuma kila ma suka ce littafi kaza an saukar da shi ga annabi wani wannan shine wabi ma da bihi nasu min ha tafsila ina fata kun gani to sai ce wahiya yanzu kenan zai fara maka bayanin littafan Allah ta'ala wanda zama wajibi a wannan mataki na al-imani bil kutub ka imani da su tafsilan sai ce wahiya taura ko su ne kamar haka wato a taura kun fahimta ko haka a taura ɗaya ce daga cikin littafan da Allah ta'ala ya saukar da kuma ya zama wajibi kai imani da shi a matsayin littafin Allah da sunansa tafsilan kenan kun gane ko bayan da sunansa kuma ka yarda annabi wani ne Allah ya sauka ita a taura ka san da haka da aka ce Allah madaukin sarki ya ce wa qala ta'ala ko ko qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa ataina Dawuda zabura ko mun baiwa annabi Dawud zabura ko mun ke wani abu ah wahiyar taurat taura muka wani muka wannan bata ita ita a farko ko wahiyar taurat ya ce to eh, wato littafan kenan su ne kamar haka a taura wal injil da injil haka ne ko to sai sai yake kawo maka dalili kun gani ko da ya ambaci a taura da sunanta kuma ya ambaci injila da ni da sunansa don ka yarda da su a matsayin littafan Allah kuma ka yarda da su cewa an saukar da su ga ayyanannun annabawa Shi ne ce Allah madaukin sarki ya ce wa an zala taurata wal injil ko wa an zala taurata wal injil Allah ya saukar da taura da injil kun fahimta ko wannan ya zo ne a cikin fadan Allah ta'ala la ilaha الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ko cewa bayan ya ci alif lamin ya ce Allahu la ilaha illahu Allah ta'ala shine wanda ba wa'in bauta da gaskiya da a bisan cancanta sai shi alhayyul qayyum ko shine alhayyul qayyum na alayka alkitaba bil haqqi ya saka maka littafi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana mai gaskantawa ga abin da yake gabanin sa sai ce wa anzala tawrata wal injila min qabl kazalika Allah bai sauka maka da alfurqan ko alkitab to ya saukar da taura da injila min qabl tun gabanin haka tun gabanin sauka maka da alkur'ani kenan hudan linnati a taura da injila an saukar da su ne domin shirya ga mutane wa anzal furqana har zuwa ƙarshe kun gane ko to wannan kun ga nassin ya ambaci cewa tabbas Allah ya saukar da at-taura da injila ko yawwa wa anzal at-taurata wal injil أولون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من إلا من بعده أفلا تعقلون Allah ta'ala ce ya ku ahlul kitabi gungun bani isra'ila lima tuhajjuna fi ibrahim ne yasa kuke jayayya game da lamarin annabi ibrahim kuna da'awar cewa annabi ibrahim bai hudi ne ko ba nasari ne Allah ce me yasa kuke wannan wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di alhali ba a saukar da taurat da injila sai sai bayan sa wato bi ma'ana ko da aka ma saukar da abin da ke cikin attaura da injila shi annabi ibrahim ya wuce ko ku gane ba ya wato saboda ka wasu mutane da suka zo yanzu a kuskuranci ko a bisa ƙarya suna jingina kansu ga attaura ko injila jingina wa irin ma da ba sahihi ba da sunan yahudanci ko nasaranci ko kiristanci sannan su yi da'awan cewa annabi ibrahimu irin abin da suke kan shi ne hudanci shine kasance a kan shi kuma wancan su kuma sai abin da suka kasance a kan shi na kiristanci shi ne annabi Ibrahim ya kasance a kan shi suna jani in jaka kan wannan to kaga wannan ba daidai ne ba ha da kamar ka ce da ni ko da a taura da injila in aka sauke su annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana rasa to wannan shi zai baka damar kila ka ce to ai annabi Ibrahim wannan tafarkin shi yake da shi ko to amma ko da ka saukar da taurat injila shi alga yayi amma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di afala taqilun kun gane ko wannan dai ne abin nasu yake nufi kun fahimta ko kamar kan ce da ni irin wannan nasu yana tabbatar da abin da Allah yake faɗa na cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wala yakun al mushrikin kun gane ko wannan shine ash-shahid shine dai wa ma unzilati tawrat wal injil illa min ba'di wannan yana tabbatar maka tabbas Allah ya saukar da littafai guda biyu su daya sunan shi at taura daya sunan sa ne injil kun gane ko to sai ce az-zabur ko ko az-zabur da zabur shi ma ɗaya ne daga cikin tafan Allah ya ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa atina dawuda zabura mun bayo annabi dawuda az-zabur littafin da aka bashi kenan shi annabi dawuda wa ataina dawuda zabura mun bayo annabi dawuda zabura kun gane ko to wannan ya fassara maka zabur littafi ne da Allah bai wa annabi dawuda alaihi salatu wassalam ka san da wannan ka imani da shi tafsilan kun gane ko sannan ce fu ibrahim wa musa da kuma littafan da aka bai wa annabi ibrahim da musa kun gane ko shine wasuhufi ibrahim wa musa da littafan da aka baiwa annabi ibrahim da musa a wani wuri ke cewa awalam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahim alladhi Wafa alla taziru wa ziratun wuzra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a yawwa kun gane ko cewa awa awalam yunabba bima fi suhufi musa shi mutumin da yake jin yake dagawa yana mantawa da kaza shi ba ba shi labari ne game da abin da ke cikin littafan annabi Musa ba wa Ibrahim allazi waffa da kuma abin da ke cikin littafin annabi Ibrahim allazi waffa wanda cika abin da Allah ta'ala ne mai cika Allah ta zira wa zira tun wuzira ukhra cewa wadda mai daukan zunubi ba ba ta daukan zunubin wata rayuwa saboda kowa aikin da shi shi shi shi shi ne zai da tallabi a ɗinsa wa allaita lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa aw nuri inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf ibrahima wa musa shi lalle wannan bayani da aka yi maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine inna hadha yace la fi as yana cikin littattafai na farko wanda aka saukar gabanin a aikoka suwa ne ne a suhuf al sai ibrahima littafan da aka baiwa annabi ibrahim wa musa littafan da aka baiwa ne annabi musa alaihi salatu a shahid eh, daga cikin littafan allah waɗanda zama wajibi ne mutum imani su tafsilan akwai suhufu ibrahima akwai suhufu musa kamar yadda na sushi a mutum ila dai a nan wurin abin abinda malamai suke cewa eh, shi ibrahim alaihi salatu wasalamu allah ya faɗi da nasoshi da muka ishara gare su an ba shi suhuf na'am eh, annabi musa kuwa kafin wannan bayani na sofu ibrahim wa musa ah, bayani ya gabata cewa allah ya saukar da littafin a taura tabbaci allah ya saukar da shi ne ga annabi musa alaihi salatu wassalam da nasti to yanzu bayan wannan tabbacin cewa allah ya saukar masa da injili sai kuma aka ambaci cewa akwai wasu suhu da aka bashi ko gani ba to yanzu a tauren kam ita ce suhub musa ko ko a taura daban kuma wasu sufu da aka ba shi wani daban wannan shine mahalli na tattauna da malamai suke yi wani al'amari ne wanda nasu bai faɗi ba gaskiya kun gane baya cikin wata matsalar za a cewa dole sai ka santa abin nufi dai anan shine kai imani duk abin da Allah bai Musa alaihi salatu wassalam ne da da at-taura da sufu ayi ila akhiri ma cewa sai dole sai ka san at-taura daban sufu daban wannan duka ba a kallafa maka wannan ba kun gane ko wannan shine wallahu a'lam to sai ce wal qur'an ko haka ne wal qur'an yace kadalika daga cikin littafan da Allah ta'ala ya saukar wanda ya zama wajibi kai imani su tafsilan akwai qur'ani mai girma wa huwa khairuha shine mafi alkhairi littafan wa khatamuha kuma shine cikamakin su wal musaddiqu laha shine mai gazganta su wal muhaiminu alaiha kuma shine mai yin haimana akan su wa huwa kalamullahi shine littafin Allah ko shi littafin Allah ne la yatihi al-batilu barna ba ta zo masa min bayne zai daga gaban sa wala min khalfi ko a bayan sa tanzilun wato saukarwa ne min hakimin hamid daga Allah ta'ala mai hikima abin yabo don haka qur'ani ɗaya ne daga cikin jerin wa'annan tafan kamar da muka ishara da za ka yarda da su a matsayin littafin Allah qur'ani kamar da ka sani shine littafin da Allah ta'ala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mu shine karshe littafin da Allah ya saukar kamar da malam yake ishara yace huwa khairuha shi qur'ani shine mafi alkhairin dukkan wannan littafin Allah kun gani dukkan littafan tattare da su akwai khairiyya akwai alkhairi kasantar su littafai ne na Allah amma shi alkur'ani yace shine khairuha ya fi su alkhairi saboda an saukar da shi ga annabin da fi kowa alkhairi daga cikin annabawa da aka zama shi ma ya fi kowa alkhairi kun fahimta sannan wa khatamuha kuma shi ne cikamakin littafin wato ita ce khatamuha yana nufin cikamakin su ta yadda ne littafin karshe da Allah ya saka kun fahimta to shi yasa zama alqur'ani khatamuha kamar zamu ƙara bayani wannan bayani a nan gaba malamai suka ce shi ne yake gwada maka zaman ƙur'ani cewa shi ne khatamul kutub ce kamakin littafan Allah shi ne na ƙashe abinda Allah ya saukar littafai shi yake nuna maka cewa na'am duka wancan littafan da aka ambata da muka ce kai imani da su jumlatan da ma tafsilan to dukkaninsu gaba ɗayansu yanzu ba a buƙatar ka da ka nemi ɗaya daga cikinsu don wai ka san yadda za ka bauta ma Allah a cikin shi amma inda za ka nemi yadda za ka binciki yadda za ka bauta Allah shine Qur'ani wanda yake shine khatamuha ba ta kun gane abin da kasance ba bi ma'ana yanzu baka da bukatar ka ce ka sai wani yi azzabur ka ce ina son in sai zabura saboda in ji mai Allah ce ma annabi Dawud don bauta ma Allah ce ko ka ce kana neman injila ka sai ka karanta ko la wannan ba ka ba ka bukatar wani abin da ke cikin alqur'ani ya gamsar da kai kuma shine khatamawa shi sa annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar da cikin hadisi sahihi ka ce ya hadu da wasu sai suka bashi wani wata takarda wani kofi haka eh, na takardun taura sai ya karanta wani abu daga cikinsu sai ya ga abun ya ba shi sha'awa umar bin khattab radiyallahu anhu sai yi ko wannan takardar ya zo da ita wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari ce gashi wannan da kake gani wani bangare ne na littafin at-tarani har da suka bani nake karanta na na kaza a cikin sa kaza da kaza abin yana da ban sha'awa yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aka ce sai huskar annabi ta canza ya nuna masa rashin jin daɗin sa kun gane ko yace ya zaka zo ka ɗauki attaura ka ce ka karanta Umar halali na zo muku da shari'a cikin alkur'ani na qiyatan bayda tsabtatacciya fara tas shi baka da bukata attaura ya kai Musa sai yake gaya mata cewa annabi Musa ma da Allah su kan mu attaurar gaba ɗayan ta ba wannan sun sashi da ka zo da shi ba annabi Musa da aka sauka mu a tauran gaba da yana da rai to ba a tauran zai aiki da shi ba sai dai dini yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai shi saboda ka ya kai Umar da annabi Musa ma da aka sauka mu a tauran yana da rai a yanzu to ba abin da ke kashi dole sai dai ya dini di manzon Allah da abin da zo shi amma ba a taura ba saboda ka Umar ba ka bukatar wani abu ga taura ina fatan gani wannan duka yana daga cikin cewa qur'ani shine khatamuha shine cikamakin littafin Allah cikin shi kawai zaka nemi sanin yadda zaka bi Allah yadda zaka bauta masa da abin da tabbata na fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba wannan babban littafi sannan wal musaddiq laha qur'ani ne shine mai gaskanta littafin Allah wasu littafin Allah kan yanzu Allah da muka ba da labarin su ka san su in ba da qur'ani ya gaban su ba na'am ba kama san su wato da Qur'ani shine musaddiqu laha shi ke gasganta su cewa tabbas Allah ya saukar da su Allah ya saukar da su ga annabawa na'am eh, wal Allah annabawa da sun zai tarihin su ya gabata al'ummomi daban-daban kurun sun wuce ba a san labarin su sai ga Qur'ani ya sauka yana ba mu labarin su kaga shi yana gasganta yana gasganta hukuncin sannan wal muhaimin laha Qur'an nan shine mai haimana akan wayannan tafsir haimana anan jama'a shine kamar hakikanin ma'anar haimana wato shine kamar ka ce mai mamaye abu ya control shi kun gani yawa shi yasa yana daga cikin suna Allah al-muhaimin kun gani wani kana lokacin kake sifanta Allah da ambatan sunansa al-muhaimin yana ma'anoni daban-daban amma yana daga cikin sa al-muhaimin wanda yake da saitara ya yake da control din abu kun gani ko to ma'anan zama alqur'ani al-muhaimin alaiha yake da saitara da control a kan littafan Allah suka ce shi ne zaman alkur'ani wato ya shafe dukkan wasu hukumce-hukumce da suka zo a cikin littafan da suka gabace shi ko gani ba yawa, kun gane abin kani yawa saboda ka duk wani hukunci da ya kasance a can da zamanin annabi wani kaza ala to yanzu da qur'ani ya zo. to duk ya shafe wa'annan shari'o'in da wannan hukunci hukunce gaba ɗayan su abin da ya zama bai shafe ba to sai qur'ani ya karrara shi kun gani to shine zaman sa muhaibin kun fahimta abin gani wannan zai sa ka fahimci abin da eh, ce eh, in kana so ka fahimci wannan sai ka duba wasu abubuwa suka zo cikin tafsirat za ka ji ana cewa lokacin annabi wani in kaza ya faru hukuncin shi ne ko gani ba amma in ka duba kuma abin da cikin ƙwa'ani ko abin da annabi bayyanar a shari'a sai ka gaba wani wannan ne ba ba ku gane ba ko yanzu misali sai ka ji ana cewa a cikin abin da ke cikin littafan ahlul kitabi wanda Allah ya sauka musu na kware nake muku magana ba wai irin wanda da aka rubuta da boko ana ana ta cancanta ba kun gani mutum ba shi da damar shi sallah dole sai masallaci dole sai masallaci malam inda sallaci sallah wuce Allah farlansa dole ne sai kaje masallaci to amma kaga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sallah masallaci eh, abu ne mai muhimmancin gaske na'am amma ba dole dole ne a ce da kai sallar sai kai cikin masallaci sai za a karba ba wanda lili zai sa kai sallah a wani inda ba masallaci ko Allah ya karba shi yasa annabi ya ce an sanya mani kasa ta zama ah, abin zai tsarki da shi sannan ah, ta zama wurin sallah duk inda sallah ta samu musulmi sai sallah ta kun gane daga cikin abin da a cikin tafansu akwai cewa idan jasa ta taba mutum to ka ɗibi ruwa ka wanke baya tsarkake wurin kun gane yawa sai ka samu dutse ka ɗan goge wurin ne zai sauri yi ne ya yi tsarki kamar haka shari'a ta zo a hannun manzo a sallar sama daga abin da Allah ya saka masa sai zama cewa inda jinsu ta saba kashi ne sai ka samu ramar sarki sai ka bi ka wanke shi kenan to yanzu wannan shine zama qur'ani wato muhaiminu almuhaiminu alayhi wasu hukunce hukunce da ke cikin su duka qur'ani ya yi control din su ta yadda ya shafi wanda Allah ya ga damar shafi a ciki sannan ya tabbatar da wanda ya ga damar tabbatarwa wasu an shafe su kuma an karrara su a cikin attaura jama'in mutum ya taba aure yayi zina kashe shi ake shine hukuncin sa haka yake cikin attaura kun gane ko da qur'ani yazo kuma sai tabbatar da wannan to wannan shine ma'anan wal muhaiminu alaiha kila kun gane ce ho kalamullahi ta'ala kuma shi qur'ani zancen Allah ne madaukakin sarki kun gane ko yawwa zancen Allah ne ma'ana maganar Allah ne shi qur'ani saka shi yasa cikin tarihin sa ake cewa shi Qur'ani magana Allah ce wanda ya saukar ga manzansa kuma littafi ne wanda yake eh, yana da mu'jiza a sa da da ma'anansa kun gane ko kuma mutawatir ne wato ta hanyar tawatiri ya kawo ga mutane daga annabi sallallahu wato ya sa zuwa ne mutawatir babu wata santa ma haka Allah ta Allah saukar da shi kun gane ko saboda haka kenan wannan yana tabbatar maka da cewa masu aqida cewa Allah baya magana ko gani ba kaga wannan yana gwada cewa a hasuna da'awar cewa Qur'ani ba magana Allah bace dalili wasu saboda Allah baya magana da haka Qur'ani ma ba ba magana Allah bace amma halittar Allah ne to na baki da ce ta kware ba da ce ta ta mu'tazila ma kamar da ka sani karkata ce akida wal Allah zamu karanta su abubuwa suka shafi wannan mas'ala nan gaba matsala ce mai hadari da ta shafi sifa daga cikin sifofin Allah ba dauke sarki wato ne ma Allah sifar magana abu ne mai hadarin gaske jama'a kun gane yawa tattare da wannan akwai kayyata nasoshi masu yawa sannan akwai danganta Allah da na ƙasa Allah ke don haka Qur'ani magana Allah ne ce la yatihi al-batilu kariya ba ta zo masa min bayni yadayhi daga gabansa wala min khalfi daga bayansa haka ma daga bayansa kun gane ko saboda ka babu ta yadda wata ƙarya za ta shiga a cikin alƙur'ani kun gane ko yawwa la min khalfihi wa la min bayna yadayhi saboda ka shi qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya riga da ya saukar da shi ya tabbatar da abin da ya sauka game da shi na ba shi kariya ba shi kariya ta da wata ƙarya ko taɓarna babu yadda ake shiga cikin qur'ani da ta shiga ma dole ta fita saboda bayi za su gano barnan barokon ko ba gani ba yawwa ina na hannun zanna zikira wa ina lahu da hafizu kun gani ko saboda ka Allah ce mu ka saukar da azzikir shine qur'ani yace kun mu masu ba shi kariya za mu tsare shi ta da layatihi al-batil kenan min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun saukake ne min hamidin ko saukarwa ne daga min hakimin hamidin ko daga Allah ta'ala mai hikima wanda yake kuma abin yabo kun fahimta ko to sai malai yace yajibul imanu bi kulli zalika to wajibi ne mutum ya imani da dukkanin wannan dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata game da littafin Allah to wajibi ne mutum ya yi ne ya imani da su har zuwa abin da muke faɗa game da alkur'ani mai girma din nan da shafin da malami kun fahimta ko to akwai wata matsala a nan wurin da take da muhimmanci ta ce matsalar da ta shafi yanzu kun ga shi alkur'ani mai girma a matsayinsa na ɗaya daga cikin littafin Allah da aka jera mana sunayensu a nan wurin cewa dole kai imani da su kuma aka sifata mana wasu abubuwa da suka jibinci shi alkur'anin nan Qur'ani ya zama da irin wayannan muwasafat da suka tattara da shi ne jama'a saboda shi saukakke ne daga Allah wahayi ne daga ba daga Allah madaukakin sarki ba kirkiran shi aka bayar shi yasa za ku ga malam ya tuke da magana ya kusan tuke da magana cewa wa huwa kalamullah shi maganar Allah ne wato magana Allah ne da ya saukar da ita a wahayanci kun gane wahayi ne na Allah jama'a to wannan wahayin da aka ce wajibi ne kai imani da shi shine bil munasaba a wannan gaba malamai suke cewa yana daga cikin lawazimul iman bil qur'an da sifantuwan shi wahayi yana daga cikin lawazimul iman bil qur'an al imanu bis sunna imani da sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya wahyu wadda ita ma sunnar ita ma wahayi ce kamar bi kamar alqur'ani ina fata kun gani abin nufi duk lokacin da mutum a matsayinsa na musulmi ya gamsu cewa ya yarda ya yi imani da alkur'ani a matsayinsa na wahayi daga Allah ina fatan gani to wannan zai lizimta masa dole ya yarda da sunna ya yarda hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muka ce dalili saboda zaman su wahayi su ma daga Allah ne ba annabi ne kai su wa jama'a kun fahimta ah, sannan shi dama idan aka ce da kai sunna ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama a karo a mataki na farko shi ne a ce maka magana annabi na magana hadisi jama'a ba ku jin duk cikin da yawa kala rasulullah sallallahu to kaga wannan ba magana kenan ba ba zance kenan ba yawa sannan ciki akwai ayyukan sa da taqayyati to yanzu shi Allah a cikin alqur'ani ya ba mu labarin cewa shi annabin nan da aka ce gani da hadisansa wanda hadisan magana ce ko wani bangare mai yawa na magana yana ciki sai Allah ya gaya mana cewa shi annabin nan da ya sunnan nan ko kuma da ya gaya mana sunnan nan a matsayinta na magana sai Allah ya ce wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha cewa ma yanfiqu shi annabin baya bude baki magana anil hawa a bisa son zuciya ko a kan son zuciya in huwa wato zancenta bai kasance wani abu illa wahyun face wahayi ne yuha da ake masa ne wahayi kun gane na matsala yanzu ina tambayi ka shi kai zuwa Allah a hasashenka da hankalinka za ka yi gamsuwa da cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi sallama maganganunsa kadai qur'ani ne faɗi ya bar duniya ba ku gane abin da kani ba kamar zai tambaye ka ko ce maka annabi rayuwarsa gaba daya duk duniya bai faɗi komai ba illa abin da gani shi Qur'ani shi bai faɗa wannan zai zama karɓar ɗaya wato bayan Qur'ani kina ko su maganganu da ni yi malam to na maganganun su ne Allah ya ce wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha da haka wannan shi yake gwada maka kenan Qur'anin da aka bashi daban kuma magana shi ne magana shi wa ma yanzu kwani hawa shi wa ma yanzu kwani hawa ne abin da ke nutsukin da shi wani abu ne daban gaskiya shi ne jerin maganganun da ya a rayuwarsa wanda ba sunan su na sirri qur'ani ba kun fahimta to yanzu idan ya zama qur'ani ya tabbatar da wannan kaga kenan qur'ani daban kuma maganar annabi ne daban wanda Allah ba da shaidan cewa annabi ba yin sa akan mi son zuciya yanzu ka da qur'ani ka rike ne wannan magana da annabi yake yi wanda Allah ya tabbatar da bayan ta akan so sai ta ma dole ka bi na'am dole ka rike ta ba sai kun gane abin da kasan kai gare shi saboda kuma yana daga lawazimul iman bil qur'an sai ba gane wannan da kyau ba mu yi gaba yanzu yanzu Allah ta'ala da ya saukar da alqur'ani sai ka shi da suna azzikr to sai kuma a cikin aya guda sai ya tabbatar da cewa kuma ya ɗora ma annabi alhaki da nauyin cewa wannan azzikir ɗin da aka saukar to shi annabi shi ne zai bayanin sa shi zai sharhin shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ce anzalna ilayka zikira mun sauka maka da azzikir kaga wani shine wa shine alqur'ani sai ce litubayyana linnati don kaiwa mutane bayanin ma nuzila ilaihi abin da aka sauka mu saboda kun ga kenan azzikir daban kuma bayanin da shi azzikir da yake bukata mishi daban yanzu wannan bayanin da Allah ya ce ma annabi litubayyana linnati ma nuzila ilaihim sharhin alqur'ani da tafsirin sa da bayanin sa shine hadisi annabi kun gani saboda dole ka imani da azzikir kuma dole ka imani da bayanin annabi da shi azzikir din bayanin annabi ga azzikir shine ne shi ammi shi a hadisi shi a suna jama'a ko ba gani ba yanzu in ka karanta aya kan ba tana bukatan bayani sun da sharhin ta ba ba ku gani ba ha ce in ka karanta aya to da ma sai ka tana bukatan sharhin ta me take nufi ko yanzu ayar ita ce muka ce wahayin da Allah ya saukar wanda su suka tattaru suka yi mana alkur'ani yanzu bayanin ayar da sharhinta da tafsirinta da faɗin mananta wanda annabi a rayuwar ta yi shi kuma shi muke cewa mabi shi a hadisi saboda ka imanin ka da da azzikin ɗin zai lizin samu ka imanin da wannan sharhin da aka ɗora ma annabi alhakin ya mutane shi ko ku gani ba to sannan zai zama mugun wauta da rashin hankali yanzu kai ka ce da ni kai kana da matsayi kai malami da kai kana iya karanta mini alkur'ani ka iya karfin halin gaya mani cewa wannan ayar ga abin annabi yake nufi da ga abin Allah yake nufi da ita kana da wannan matsayin kai wai amma ka ce da ni shi annabin da Allah ya saka mishi qur'ani bai da wannan dama ba ku gane ba yanzu in ka ce da ni wai annabi komi bai ce game da hadisi ba game da qur'ani ba ka duk sharhin da annabi yi cikin hadisai game da ayoyin qur'ani duk kanye ne in kai wannan da'awar a daidai lokacin da kake wannan da'awar muka ce kuma sai ka yi karfin hannun kai ka ja aya ka fassara ma mutane ita kace ga minti gani kun gane saboda kenan kai matsayinka a wani Allah ma ce na hin annabi kai adda daman ka mutane tafsiri da bayani abin da Allah yake nufi amma shi annabi bai samu wannan dama ba kaga wani muka ce ai aukati da kuma fasa da ƙarfin hali mai haɗari gaskiya Allah ke yi da haka wajibi ne mutane su ankara da wannan gaskiya kun gane ko saboda yadda mutum ya yi imani da alkur'ani mai girma kamar da muka ambata haka nan ya zama wajibi ya yi imani da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sunna wanda aka ruwaito ingantacciya daga gare shi wanda muka ce wannan shine bayani da sharhi da tafsiri na alkur'ani mai girma kamar da yawa wasu da sani a cikin matsaloli da hukunce-hukunce daban-daban kun gane ko sannan akwai faɗan Allah ta'ala fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan nassin shi ma yana daga cikin nusus wanda yake nuna suke nuna maka yana daga cikin lawazimul imani bil qur'ani al imani bis sunnah yanzu abinda Allah yake cewa Fahimta fa za a za'atun fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani abu wata mas'ala kenan farduhu ila Allah ku mai da wannan abin da kuka yi jayayya zuwa ga Allah sai ci war rasul kuma ku mai da abin zuwa ga wa manzo Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun imani da Allah da ran lahira to tambaya ne shi yanzu in kuka jayayya a cikin wani abu fa in tanaza'tum fi shay'in sai ce farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah yanzu menene mai da abu zuwa ga Allah yanzu ba na jin akwai wani wanda zai karfi halin cewa idan aka yi jayayya da wani game da wani abu farduhu ila Allah na nufin eh, in ji hannun ka mu sai wurin Allah la farduhu ila Allah wato mu mai da abin zuwa ga littafin wa shine alqur'ani kamar da kuka hudu to to amma sai sai war rasul ko mai da abin zuwa ga manzon Allah ko ba haka ba saboda kenan yadda kuke bukatan kusan hukuncin abu daga littafin Allah haka kuke buƙatar ku san hukuncin abin a lokacin da kuka sabani game da shi kenan ta hanyar mai da shi zuwa ga manzon Allah to ya rage da da kai kace da ni kila war rasulu kuma da shi zuwa ga manzo kila kace in kama hannunka ka kama na wani da muka yi rikici ga annabi da ransa mu je mu ce annabi ni da wani mun yi matsala kaza annabi mun hukunci kaga wannan wafi babu wani iskali yana yiwa to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar duniya ko ba haka ba to to yanzu ayin tun da annabi ya rasu shi lafazin wani rasul bai aiki kenan na'am dole yana nan shi da tashi da aiki ba wa to menene ma na rasul kenan kuma da shi zuwa ga yadda muka ce da farko kenan kuma yadda matsalar zuwa ga Allah bi ma'ana zuwa ga abin da Allah ya faɗa a wahayance wanda yake shine alqur'ani to war rasul shine kuma yadda matsalar lokacin da annabi ya fati zuwa gare shi ta hanyar komawa ga bayanin da shi annabi ya bari bayanin da annabi bai da da sharhin da ya kunga shine muka ce shine sunna kun fahimta wannan ya kamata duk an wasu wuce wannan gaskiya haka za ku yi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ko haka yar uwa wannan aya take cewa innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul humul mu'minun ko yawa cewa kawai abin da ke zancen mu'minai ne gaske yayin da aka kira su zuwa ga Allah da manzansa domin ya yi musu hukunci shine su ce mun ji mun yi da'a to a shahid shine idza du'u ila Allah wa rasulihi ya ka kira su zuwa ga Allah da manzansa kun gane ya kira su zuwa ga Allah da manzansa kiran su zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah abin da ya karrama musu na shari'a littafin wa rasulihi shi kuma shine kiran su zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karrara musu ina fatan gani shi yasa muke cewa kazu abinda Allah ta'ala ya saukar na bayani a wahayance wanda muka ce bai canzuwa a lafazinsa da ma'anansa wannan shi muke ce zikir ne ƙor'ari. sannan abinda kuwa Allah ta'ala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma na wahayi wani shafi zantutukan da yi da abinda ya aikata da abubuwan da aka gaban shi bai hana ba to wannan su kuma su ne a sunna su ne a hadisi to yadda mumine na gari in an kira su zuwa ga Allah zuwa ga littafin sa kenan haka kuma an kira su zuwa ga manzon shi wanda muka ce zuwa ga manzon shi anan in yana raye zuwa gare shi su saurari me yace ko ba haka ba ya rasu zuwa ga abin da ya bari na zantutukansa da da da ayyukansa da takarirat nashi don yi musu hukunci to kawai abin suke cewa sami nawa a tsanani suna ina fatan gani to wannan mutane sai su kula da wannan sosai gaskiya shi yasa eh, malamai suka tabbatar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a cikin alkur'ani sunan shi haramu sunan shi haramu a shari'a har kasa sanadi sannan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta da bakinsa ko da baka ga a cikin qur'ani ba sunan sa haramun har kasa sanadi saboda kai da kai yarda da abin da Allah ya haramta cikin Qur'ani lafzan bi lafzan cikin Qur'ani haka nan ya zama wajibi ka yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta da harshen sa wanda ya tabbata cikin sunna ingantacciya ƙarya ta ɗayan ƙarya ta ɗaya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko wala ni wala yuharrimuna ma harrama Allahu ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون يذوك قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويأتي وإن دباسا إيماني دا الله كذلك باس إيماني دا الآخرة الشاعر سيتي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني أي الله سبحان الله ينا إيش ولا يحرمون ما حرم الله Allah amma sai ce wala yuharrimuna ma harrama Allah sai ce kuma wa rasulu zai nuna maka Allah yana haramtawa manzo sama ne yana haramtawa Allah yana haramtawa a cikin littafinsa manzansa kuma yana haramtawa da harshensa a sunansa a hadisinsa kun gane yawa to saboda ka da zaran aka ce da kai ana magana akan al-imanu bil kutub ka zo ga gabar yarda da alkur'ani mai girma da imani da shi to dole ne kuma wannan yana lizinta maka ka yi imani da sunnasa da hadisansa in ba haka ba to sai zama cewa duk abin da mutum yake da'awa na imanin sa da qur'ani duka ƙarya ne gaskiya kuma warwarren abu ne Allah shi kare mu wannan shine wallahu ta'ala alam da aka da lokaci zamu takaita nan da fatan dan abin da muka faɗi bisa da sawaba Allah amfani mu shi ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya ce mana shafe cikin zakatan wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته